Sashen Hausa na Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo dubu shida da kuma mita 31 ko kilo da biyar a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, ninya, dalol FM da kuma nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. a yau talata goma ga watan fabrairun shekarar 2026 ni rukayya basha ke jagorantar shirin tare da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku je da gwamnatin jihar Kogi ta sanar da rufe kasuwanni da tashoshin motoci a ƙananan hukumomi shida da ke faɗin jihar. To mu dai a matsayin mu na talakawa mun ji daɗi ya yi kyau saboda neman tsaro ne. Sannan kuma za ku ji cikakken hirar shugaban hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa wato FRSC Shehu Muhammad kan bin ƙa'idojin tuƙi tare da abokin aiki Yusuf Aliyu Harande. Kama manyan hanyoyi ya kamata a ce direbobi kasoci kilomita 100 a awa daya. A bangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula. Amma duk sai kun sha labarin duniya tare da abokin aiki sahabu Imam Aliyu. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Yau Talata Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da hukumar zaɓe ta tura sakamakon zaɓe nan take ta na'ura mataki da ba ta ƙi amincewa da shi bayan da ta fuskanci matsin lamba daga ƙungiyoyin ƙwadago, ƙungiyoyin farar hula da lauyoyi waɗanda suke ƙoƙarin ganin sun hana maguɗin zaɓe a makon jiya wakilan majalisar suka ƙi amincewa da umarnin a tura sakamakon zaɓe nan take bayan da aka ƙidaya ƙuri'u ta na'ura mataki da 'yan gwagwarmayar kawo sauyi a tafarkin zaben kasar suka jima suna goyon bayansa a zaman wata dama na hana yin shishigi lokacin da ake tara ƙuri'u da kuma ƙidaya su matakin kin amincewa wannan ƙuduri da majalisar ta yi da farko ya janyo mata suka ta ko'ina har ya sanya 'yan gwagwarmaya da shugabannin jam'iyyun adawa suka yi zanga-zanga jiya litinin a harabar majalisar dokokin ƙasar suka buƙaci majalisar dattijan ta bi sahun majalisar wakilai wacce tun farko ta amince da wannan mataki. An juma ana zargin zaɓe a Najeriya yana cike da sayan ƙuri'u da tarzoma da kuma rudani inda daga ƙarshe kotuna ne suke ayyana wadda suka samu nasara. Ƙasar za ta yi zaɓe ne cikin watan Fabrairun shekara mai zuwa inda ake sa ran shugaba Tinubu zai nemi wa'adi na biyu kuma na ƙarshe. A wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayar ya ce Ethiopia ko Habasha ta buɗe wani sansani cikin sirri inda ake horar da dubban dakarun wucin gadi na RSF a Sudan. Mataki da ke ƙara nuni da yadda yaƙin na Sudan yake ƙara janyo tsoma bakin manyan ƙasashe daga Afirka da kuma gabas ta tsakiya. Sansanin shine kwakwarar shaida cewa Ethiopia tana da hannu a yaƙin ƙasar da ake yi a Sudan mataki mai haɗarin gaske saboda zai ci gaba da samarwa ƙungiyar 'yan tawayen RSF sabbin dakaru a yayin da yakin ke ƙara tsanani a kudancin Sudan. Majiyoyi daban-daban har takwas ciki har da manyan jami'an gwamnatin Habasha suka ce haɗaɗɗiyar daular Larabawa ce ta ɗauki nauyin gina sansanin kuma ta samar da sojoji da za su horar da dakarun na RSF da kuma sauran buƙatu a wannan sansani. kamar yadda rubutattun bayanai daga jami'an habasha da kuma ta kafofin diflomasiyya da kamfanin dillancin labarai na reuters din ya gani reuters ba zai tantance kai tsaye rawar da haɗaɗɗiyar daular laraba take takawa a aikin gina wannan sansani da aka tuntuɓe ta kan wannan lamari ma'aikatar harkokin wajen daular ta ce ba ta da hannu ta kowane fuska a yakin basasar da take ci a sudan a halin yanzu Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya bayyana goyon bayan ƙasarsa kan ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine a lokacin wata tattaunawa da suka yi da shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho a yau Talata, kamar yadda ofishin Shugaban Ramaphosa ya faɗa. Hakanan shugabannin biyu sun tattauna buƙatar haɗa kan ƙasashe a ƙasashen biyu a ƙungiyoyin G20 da kuma BRICS kamar yadda ofishin shugaban ƙasar Afirka ta kudu ya ƙara bayani. shugaba ramaphosa da shugaba putin sun ba da goyon bayan su ga ƙoƙarin maido da 'yan afirka ta kudu waɗanda suke yaƙi tare da sojojin rasha a ukraine sanarwar ta ƙara faɗa cikin watan nuwamban bara ne afirka ta kudu ta ce 'yan ƙasar ta su goma sha bakwai sun shiga jerin sojojin haya da suke yaƙi a ukraine a ɓangaren rasha cewa mutane sun aike da saƙonni suna cikin mawuyacin hali kuma suka nemi a taimaka musu su koma gida To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Shugabanni a Australia yau talata sun yi kira ga jama'a da su kai zuciya nesa tare da kiran a gudanar da zanga-zanga cikin lumana bayan da aron gama ta ɓarke a birnin Sydney tsakanin 'yan sandan ƙasar da masu zanga-zangar nuna adawa da ziyarar da shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya kai ƙasar. 'Yan sandan ƙasar suka ce sun kama mutane 27 ciki har da mutum goma kan zargin cin zarafin 'yan sanda sakamakon tarzomar da ta ɓarke lokacin da suka ɗauki mataki na tarwatsa mutane da suka hallara kusa da babban ɗakin taro a birnin Sydney. Masu zanga-zanga ciki har da wata 'yar majalisar dokokin ƙasar daga ɓangaren 'yan hamayya sun faɗa yau talata cewa 'yan sanda sun ci zarafinsu. Firaministan ƙasar Anthony Albanese ya ce ya yi takaicin tarzomar daga nan ya kira ga masu zanga-zanga su gudanar da al'amuransu cikin lumana. 'Yan ƙasar Australia suna buƙatar abu biyu, ba sa son ganin an kawo rigima a nan, suna son ganin an daina kashe-kashen mutane ko Isra'ila ce take yi ko Falastinawa, amma ba sa son ganin an kawo fitina a nan. Firaminista Albanese ya gaya wata tashar rediyon ƙasar Triple M. a cikin sanarwar da 'yan sandan suka bayar suka ce babu rahoton an samu jikkata mai tsanani a arangamar da aka yi Indonesia ta ce kudurin kafa rundunar kiyaye zaman lafiya a Gaza zai buƙaci sojoji dubu ashirin. Hukumomin Jakarta suna ganin ƙasar za ta ba da gudumar dakaru dubu takwas cikin wannan adadi, kamar yadda kakakin shugaban ƙasar Prabowo subianto ya faɗa a yau Talata. sai dai kakakin ya ce ba a bayyana sharuɗan tura sojojin da kuma bangaren da za su yi aiki ba an gayyaci shugaba farabowo zuwa washington cikin watan nan domin taron farko na kwamitin zaman lafiya da shugaba donald trump ya kafa indonesia wacce take a kudu maso gabashin asiya bara ta ce a shirye take ta tura sojoji har dubu ishirin domin aikin kiyaye zaman lafiya a gazan sai dai ta ce tana dakon bayanai kan aikin da za su yi kamin ta tura su gabas ta tsakiya. labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka ke magana kai tsaye daga birnin washington dc yanzu kuma sai taskar rahotanninmu gwamnatin jihar kogi a ranar lahadi ta sanar da rufe kasuwanni da tashoshin motoci da ke kananan hukumomi shidda a jihar kogi biyo bayan matsalar tsaro da a yanzu ke addabar yankunan wakilinmu ahmad muhammad dan asabe na ɗauki da cikakken rahoton Ƙananan hukumomin da lamarin ta shafa sun haɗa da Lakwaja, Kababunu, Yagwa ta Yamma, Yagwa ta Gabas da Kogi da kuma Mafamuro. kwamishinan yada labarai na jihar kogi Kingsley femi Fawo, wanda ya sanar da hakan a ranar lahadin da ta gabata birnin lakwaja ya ce rufe tashoshin motar da kasuwannin a al'ummomi hamsin da uku da ke yankunan kananan hukumomi shida na wucin gadi ya zama wajibi na ganin gwamnatin jiha ta tallafa ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamuran tsaro wanda a yanzu ofishin ke aiwatarwa a mazaɓar ɗan majalisar dattawa ta kogi ta yamma inda dukkan kananan hukumomin shida da lamarin ta shafa ke cikin fahimta to yaya jama'a suka ji da wannan matakin gwamnatin jihar ganin cewa hakan na iya shafar yanayin tattalin arziki da kuma zamantakewar al'umman kananan hukumomin shida suna na adamu usman wanda aka fi sani na da suna babawo a gaskiya yau yadda dai gwamnati ta ɗauki mataki a kan rufe kasuwanni kamar guda shida na tashoshin mota kuma guda shida a nan kogi west gaskiya to mu dai a matsayinmu na talakawa mun ji daɗi ya yi kyau saboda neman tsaro ne hanyar lafiya a bishi da shekara an ji daɗi amma abu ɗaya da muke so a sani shine eh, yanayin kuma abin ya ɗan shiga hakkin mutane wayanda suke zuwa kasuwan don ƙauyuka ba su fito da kayan abinci ba sai ya zamanto kuma tsadan abincin ya haura so muna kira ga gwamnati idan ta duba wannan hannun sai ta duba wani hannun insha Allahu muna masu roƙon Allah ya daidaita wannan al'amari Allah ya sa kai ƙarshen shi lafiya mun gode sunana Umar Sani daga unguwar Madabu Lakwaja a gaskiya abin mataki da gwamnati ta ɗauka abu ne mai kyau na rufe wayannan kasuwanni da tashoshi sannan ni ɗan kasuwa ne wanda ike ina zuwa ƙauyuka ina su kaji da ɗan dawa su masara haka to ka gani rufe wayannan abubuwan da ta yi tattalin arziki zai koma baya ne wanda yake muna roƙon gwamnati ta duba abun nan da idan rahama ta kawo ta san yadda za ta samu mafita a cikin wannan abun ta kawo mana sauki allah kuma ya tsaya mana gabaki ɗaya idan za a iya tunawa a ranar juma'a shida ga watan fabrairun shekara ta 2026 ne gwamnatin ta jihar kogi ta sanar da rufe dukkan makarantun firamare da sakandare masu zaman kansu da ta gwamnati da ke faɗin jihar har sai baba ta gani a bisa dalilan tsaro ahmed muhammad dan asabe gta hausa amurka ke magana daga lakwaja a tarayyar najeriya Toma Dalla. Najeriya na iya shiga jerin ƙasashe a duniya da suka ci gaba musamman idan aka yi la'akari da bin ƙa'idojin hanya. Kazalika yana da matuƙar muhimmanci idan al'umma za su yi koyi da waɗannan ƙasashe wajen bin doka da oda, musamman bin ƙa'idojin tuƙi ko adadin tafiya. A cewar shugaban hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa Alhaji Shehu Muhammad a cikin wata tattaunawa da yi da sashen Hausa na Amurka ke magana da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. Alhamdulillah wato duk ma mu tabbatar da wannan muna da wato abin da ake kira shi kamfani na yin wannan wato signage wato shi yin signboard din na hanya a wanda zai ba da dama ya ce a daga waje kaza zuwa kaje kaza ka wuce a kilomita ɗari kama a manyan hanyoyi ya kamata a ce direbobi ka wuce kilomita ɗari a awa ɗaya na tafiya a cikin gari kuma ana kyautata kai ba za wuce kilomita arba'in akwai inda mai za ta an kilomita ashirin ne inda yake akwai makarantu akwai kasuwanni da duk wannan aka ana ba da wannan ka'idojin sai dai muna samun matsala wato wani lokaci su gwamnatoci in sun yi wannan suna kukan cewan irin yaran nawa da ake kira baban bola suna zuwa su cire wa'in nan domin plus abin da ne wato aluminium ne a sai su je su cire su kai ko kasuwa ko wani waje su saida to shine yake cima gwamnatocin da muka ba su shawarar an yi titi a tabbatar an sa musu wannan abin da muke cewa wato furnitures suna ke kira road furnitures wato a tabbatar cewa an samu wani alamomi na ga yanda za a ka'idan gudu ga alamomi na cewa akwai kwana ga alamomi na cewa akwai hawa duk ya kamata a ce akwai wa'annan a hanyoyi amma yawanci ko an yi din wa'annan abin da yake faruwa na a je a cire a balla a wannan ko a sa a posta a rufe duk yana kasancewa a wannan ƙasa namu To akwai wani hukunci da aka tanadar ga duk wani wanda ya zama da cewar ya yi gudu fiye da kima fiye da yadda aka tsara akwai hukunci da aka tanadar masu wainan direbobi? A kwarai kuwa akwai wato baccin hukumar da hukunci na na farko da in an iya samu an tsaye da shi wannan direba mai wannan gudu na farko akwai za a iya shi tara. tare nan kuma yana iya kasancewa muna iya kuma kawo kotu mu sa kotun tafi gidanka ta ba shi tara taron nan sai da ta yanke domin eh, wato alkali ne zai zo ya zauna a ɗauko wannan direba da ya wuce ya gudu wuce sa'an nan a ce mishi to ga yana sai yanda alkali ya yanke hukunci muna muna wannan kuma baccin haka kuma muna ƙoƙari mu tabbatar musu cewa wato gudun nan tunanin cewa in sun ɗauko fasinja rayuwar fasinja fa shi ma yana cikin hatsari saboda haka muna nuna musu cewa lalle lalle su ma fasinjin muna ga musu cewa idan direba ya dauko su tabbatar cewa direba nan ya gudu da su a tsanaki domin shi direba nan shi kadai ne su kuma fasinjin na wata ma su kai goma wasu ya wace goma idan bas ce mai girma idan ba su taro sun haɗa kansu sun da hana direba da gudu ba to kaga su suka jama kansu to kuma mu a namu rasa sun ko hatsarin wato baya ne a gare mu kuma baya daga ƙasar mu Najeriya yasa kullum muka kokari mu wayar da kansu mu wayar da kan direbobi mu ta cewa abi dokan hanya a bi ka'idojin hanya kuma abi bi ka'idan gudu a hanya ka yi magana a kame da alkalima da suka nuna cewar akwai jami'an ku wajen mutum ɗari da ashirin da da bakwai suka rasu a shekarar da ta gabata wanda kuma yake da alaƙa da yadda suke gudanar da aikinsu ko tare masu motoci da masu babura a lokacin da suke bakin aiki don sun karya doka akwai wani tsari da kuke da shi wanda za ku nuna wa jami'anku babu bukatar sai sun dinga shiga gaban mota a lokacin da suke kokarin tare ta don guje ma irin wannan hadira? Ya alhamdulillah wato dama abin da muke kira wato SOP wato yanayin ka'idojin yadda yaranmu ko kuma ma'aikatanmu mu suke yin aiki a hanya duk kowa sai an koya masa ba shi ma a cikin dokan mu na jami'in mai je tsaye a tsakiyar titi haka kawai a kullum muka nuna musu cewa suna gefe ne za su tsaida baccin kuma suna gefe ne za su tsaida kuma su kula da wane ne ke tahowa wani irin direba ne ke tahowa kuma sannan muna yana cikin dokokin ma kan cewa mota mu ba ta bin direba ma ya gudu sai dai mu dauki nan ba tunda muna da abin da alƙalma na duk wani mota in dai mu muka yi mata nan ba to muna da alƙalman da motan nan da waye mai motan waye a ɗinsa nan ban sama duk muna da shi daga baya muna iya neman sa a duk mun hana wannan kuma muna yin haka ne saboda mu kare lafiyar su domin shi wato abin da ake ta kare lafiya sai ka fara kare kanka kafin ka kare wani to wannan muna bin wannan dokan sai dai wani akasi da akan samu shine akwai dai ma da yake watakila ba ma kawai wai yaran mu ma suna kan titi bane ko kuma ma a jami'an suna a'a suna ma gefe kawai zai biyo ta kansu to kaga wani abu ne wanda ke ko an shaye shaye ko kuma dai hankalin da akwai sauki to shi ma din wannan muna ƙara ƙaimi a kai shi sa lokaci mukan je har wato tashoshin motoci na kafin direbobin su tashi dai mu gwada su mu tabbatar cewa wanda zai ja direban zai ja mota ba shi da alamu na maye a jikinsa. Karamin direba bai taɓa tafiya manya, ragon direba bai taɓa Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin Gen Z. Ai sauraro lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro bar kamu da sake haduwa a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar duniya. A yau za mu tattauna kan wani muhimmin batu wato amfani da hasken rana wajen samar da wutar lantarki. Amma abin tambaya a nan ita ce, shin wannan ci gaba ba zai iya shafar rana ko tsarin halittarta a nan gaba ba kuwa? Ku kasance tare da mu domin jin ra'ayoyin ku masu sauraron mu game da wannan batu da kuma bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin. To madalla, saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Yusuf Mustapha Batsari ya ce, amfani da makamashin hasken rana ba zai cutar da rana ko tsarin halittarta ba. Abin da muke amfani da shi ƙaramin kaso ne kwarai daga hasken da rana ke fitarwa kuma hasken ya riga ya bar rana ne. Solar panels ba sa shafar yadda rana ke samar da makamashi. Matsalar da ya kamata a kula da ita ita ce tasirin sola ga muhalli a doron ƙasa ba ga rana ba. Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakori na jihar Katsinin Najeriya ya ce, Salamu alaikum GTA Hausa, wannan ba wani abu ba ne, duba da cewa hasken rana dai bai dusashe ba sai dai kuma ko a rika fitar da wani yanayi wanda zai iya shafar lafiyar bil'adama ku tashi lafiya. Amadu manaja Bauchi ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na GTA. A gaskiya amfani da hasken rana domin samar da makamashi ba ƙaramin alkhairi ba ne ga wannan duniya musamman ma ƙasashenmu na Afirka. Fatanmu shine Allah ya sa nan gaba ƙasashenmu na Afirka mu rinƙa samar da makamashi na wutar lantarki da kanmu domin ya fi sauƙi ga talakawa sannan kuma muna fatan jami'o'in ƙasashen Afirka da su tashi tsaye domin samar da makamashi mai inganci. Usman Bello Bunkari daga jihar Sokoton Najeriya ina kake ga sakon naka ya ce hakika akwai buƙatar masana su yi bincike game da wannan batu ganin cewa ko babu komai dai akwai lokacin da babu hasken rana idan kuma aka samu hakan to akwai matsala. mu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Kinunu Sani Yunusari daga jihar Yoben Najeriya. ya ce hakika amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki da ƙasashen duniya ke yi babu wata matsala da zai haifar wa rana ko halittun Allah domin kuwa duk duniya babu wani abin da zai haifar wa halittun Allah wata matsala fatanmu shine Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin. Masu mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Bari mu ɗan numfasa, kana muka dawo shirin namu zai ɗora. madalla yanzu kuma sai bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin tatsar wato wutar lantarki daga hasken rana. Assalamu alaikum wa rahmatullah da farko dai suna na injiniya Bashir Musa ina aiki da kamfani mai dakon wutar lantarki a Najeriya wanda aka fi sani da suna Transmission Company of Nigeria TCN. malama ba Basha na ji tambaya da kika yi akan amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki. To a zahiri dai makamashin hasken rana yana ɗaya daga cikin tushen makamashi mai sabuntawa. Hakan yana nufin cewa da ikon Allah hasken rana ba abu bane wanda zai ƙare don haka don duniya ko mutane yanzu sun karkata wurin amfani da makamashin hasken rana domin samowa kansu wutar lantarki ba zai haifa wa rana ko tsarin halittar rana wata matsala ba ana amfani ne dai da na'ura wadda take canja hasken ranar nan kai tsaye zuwa wutar lantarki da mutane yanzu suke amfani da shi wurin samawa kansu wutar lantarki a gidajensu da ofisinsu da kamfanin kansu. Ko akwai wato shawara da zaka ba al'umma ko in ce al'ummar Najeriya kan yadda za su yi amfani da wato hasken rana domin samar da wutar lantarki ta hanyar da ya dace ba tare da su kansu sun ja ma kansu matsala ko wani abu ba? Shawara da zan ba wa al'ummar Najeriya wurin amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki shine su nemi masana. Ba wai mutum akan kansa ba ya tashi ya ce shi zai kidaya abubuwan da yake bukata na samawa kansa wutar lantarki. Masana su za su zo su iya da abubuwan da mutum yake bukata za su duba kayan wuta da ke gidansa da yanayin yadda suke jan wuta a haka ne za su su zauna su lissafa komai da komai cikin ka'ida sannan su sa maka wannan uh, abu na solar system. To mun gode kwarai da gaske da kuka bamu lokacin ku wajen sauraron wannan shiri na janzi. Mun ji ra'ayoyi, mun ji bayanai, kuma mun ƙara fahimta kan amfani da makamashin hasken rana da kuma tasirin sa ga duniya. Ku ci gaba da bibiyar shirinmu domin ƙarin batutuwa masu ilmantarwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar al'umma. Taku har kullum Rukayya Basha sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba. salam. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balabaranku a takaice. bari mu fara da kasar saudi arabia da ke yankin asia inda alamu ke nuna cewa tauraron dan wasan kwallon kafa na kasar portugal da ke taka leda a kungiyar kwallon kafa ta al a can kasar saudi arabia cristiano ronaldo ya kawo karshen yajin fafa ta kwallo da yake kungiyarsa ta al bayan da dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa ya cewa wasanni har guda biyu da kungiyar ta ta a baya-bayan nan Noldo wanda ya cika shekara 41 a ranar Alhamis din da ta gabata. Gabanin zuwansa kasar Saudiya fafatawa a League din ya haskaka a manyan kungiyoyin Turai har guda hudu tare da lashe kofin zakarun Turai biyar. Har ila ya dan wasan ya lashe gwarzon dan wasan kwallon kafa na duniya sau biyar. Ronaldo ya cicciki hukumar gudanarwar wasan kwallon kafa na kasar Saudiya da fifita wasu kungiyoyi a kansu. tuni dai wasu daga cikin bangaren masu sha'awar kwallon kafa a duniya suke masa fatan koma kasashen turai domin ci gaba da fafatawa a wasanni inda ake bayyana cewa farashin cristiano ronaldo a yanzu ka iya kaiwa sama da fan miliyan arba'in. sai dai a yanzu wata majiya mai karfi daga hukumar gudanarwar wasanni na kasar saudiya ta tabbatar da cewa komai ya daidaita game da abin da ake ganin cewa cristiano ronaldo zai bar kungiyarsa ta al nasri don komawa wata kungiya inda ta ba da tabbatar rahoton cewa a ranar asabar din nan cristiano ronaldo dai da ci gabar fafa ta leda inda zai buga a wasan da al za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta al To daga Cristiano Ronaldo za mu leka a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa su ma inda suke ci gaba da nasu tunka tunka Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ne tana shirin lalo kudin da ya kai ma fam miliyan 100 domin ganin cewa ta sayi dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest dan kasar Ingila Elliot Anderson. nan kuma shugaban kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne zai tantance makomar a mai horas da 'yan wasan wato arne slot idan har mai horar zuwan ya gasa samar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool gurbin buga gasan zakarun turai a shekara mai zuwa a nan wasu rahotanni ne yake nuna cewa da yiwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Marco Rashford ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sai dai ba a nan gizo yake saka ba domin an ba da tabbacin cewa sai in har kungiyar ta zaɓi shugaba wanda ya kasance John Laporta wadda ake ganin cewa madogara kenan na tabbatar da cewa dan wasan da ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Vonimont tana yunkurin ganin cewa ta haramta wa chelsea da real madrid da france germany tare da liverpool wajen ganin cewa sun ɗauki ɗan wasansu mai suna elif junior group yayin da bournemouth ta bayyana cewa za ta ware makudan kuɗi don ganin cewa ta haramta wa ɗan wasan zuwa wata ƙungiya bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria ga sahabu imam aliyu da labaran duniya karo na biyu Yau Talata Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da hukumar zaɓe ta tura sakamakon zaɓe nan take ta na'ura mataki da a aba ta amincewa da shi bayan da ta fuskanci matsin lamba daga kungiyoyin kwadago kungiyoyin farar hula da lauyoyi waɗanda suke kokarin ganin sun hana magudin zaɓe a wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayar ya ce ethiopia ko habasha ta buɗe wani sansani cikin sirri inda ake horar da dubban dakarun wucin gadi na rsf a sudan mataki da ke ƙara nuni da yadda yaƙin na sudan yake ƙara janyo tsoma bakin manyan ƙasashe daga afirka da kuma gabas ta tsakiya sansanin shine kwakwarar shaida cewa ethiopia tana da hannu a yaƙin ƙasar da ake yi a sudan mataki mai haɗarin gaske saboda zai ci gaba da samarwa ƙungiyar 'yan tawayen rsf sabbin dakaru a yayin da yaƙin yake ƙara tsanani a kudancin sudan Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya bayyana goyon bayan ƙasarsa kan ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine a lokacin wata tattaunawa da suka yi da shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho a yau Talata, kamar yadda ofishin shugaban Ramaphosa ya faɗa. Haka nan shugabannin biyu sun tattauna buƙatar haɗa kan ƙasashe a ƙasashen biyu a ƙungiyoyin G20 da kuma BRICS, kamar yadda ofishin shugaban ƙasar Afirka ta kudu ya ƙara bayani. shugaba ramaphosa da shugaba putin sun ba da goyon bayan ga ƙoƙarin maido da 'yan afirka ta kudu waɗanda suke yaƙi tare da sojojin rasha a ukraine sanarwar ta ƙara faɗa shugabanni a australia yau talata sun yi kira ga jama'a da su kai zuciya nesa tare da kiran a gudanar da zanga-zanga cikin lumana bayan da gama ta ɓarke a birnin sydney tsakanin 'yan sandan ƙasar da masu zanga-zangar nuna adawa da ziyarar da shugaban isra'ila isaac herzog ya kai ƙasar. 'Yan sandan ƙasar suka ce sun kama mutane 27 ciki har da mutum goma kan zargin cin zarafin 'yan sanda sakamakon tarzomar da ta ɓarke lokacin da suka ɗauki mataki na tarwatsa mutane da suka hallara kusa da babban ɗakin taro a birnin Sydney. Masu zanga-zanga ciki har da wata 'yar majalisar dokokin ƙasar daga ɓangaren 'yan hamayya sun faɗa yau talata cewa 'yan sanda sun ci zarafinsu. Firaministan ƙasar Anthony Albanese ya ce ya yi takaicin tarzomar daga nan ya kira ga masu zanga-zanga su gudanar da al'amuransu cikin lumana. Indonesia ta ce kudurin kafa rundunar kiyaye zaman lafiya a Gaza zai buƙaci sojoji dubu ashirin. Hukumomin Jakarta suna ganin ƙasar za ta ba da gudumar dakaru dubu takwas cikin wannan adadi kamar yadda kakakin shugaban ƙasar Farabowo Subiyanto ya faɗa a yau Talata. sai dai kakakin ya ce ba a bayyana sharuɗan tura sojojin da kuma ɓangaren da za su yi aiki ba an gayyaci shugaba farabowo zuwa washington cikin watan nan domin taron farko na kwamitin zaman lafiya da shugaba donald trump ya kafa indonesia wacce take a kudu maso gabashin asiya bara ta ce a shirye take ta tura sojoji har dubu ishirin domin aikin kiyaye zaman lafiya a gazan sai dai ta ce tana dakon bayanai kan aikin da za su yi kamin ta tura su gabas ta tsakiya Ma sauraron mu da takaitattun labaran duniya maka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X da Instagram ko shafinmu na gtahausa.com. A madadin sahabu Imam Aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni ya bashi ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa GTA Amurka ke magana. Peace salam.